albishirinku masoya ko kin taɓa soyayya an karya maki zuciya ko ka taɓa soyayya mace ta yaudare ka idan amsar ku e to albishirinku ku kwantar da hankalinku a yau zan ba ku wani ɓoyayyen sirrin da za ku kare kanku daga sharrin yaudara akwai wasu daga cikin irin kalmomin da za ka dinga ji daga wajen waɗanda aka karya wa zuciya a soyayya sun haɗa da ni na daina soyayya so ko wahala ko kuma ba zan sake yin soyayya ba ko kaji sun ce soyayya ko ɓata lokaci a ɓangaren mata kuma sai kaji suna cewa maza mayaudara ne ko su ce namiji ba ɗan goyo ba ne ko kuma namiji kanan ajali duk wacce ta riƙe namiji uba za ta mutu marainiya a ɓangaren maza kuma sai su ce mata mayaudara ne ko mata ba su da alkawari ko kuma dai mata ba su da gaskiya da dai sauransu to ai ina tunanin rashin fahimtar abin ne yake jawo haka idan ka zama mai fushi akan komai to mai zai hana idan aka ɓata maka rai akan abinci ka ce ka daina ci mana ko kuma akan kuɗi ka ce ka daina kashe su mana ko idan mutane suka ɓata maka rai ka ce ka daina magana da kowa in kuma ba za ka iya haka ba to me yasa ita soyayya za ka yi mata haka ba tare da ɓata lokaci ba zan yi iya ƙoƙari na wajen bayar da haƙuri ga waɗanda aka karya wa zuciya a soyayya tare da nuna musu ko dai kuskuren da suka yi a soyayyar ko kuma akasin da aka samu har hakan ta faru sannan in nuna mana mafita ko abin da ya kamata mutum ya dinga gujewa irin wannan matsalar a nan gaba ita dai soyayya ginshikin rayuwar ɗan adam ce soyayya daɗi wato soyayya ta kasance abu mai daɗin gaske hakan ya sa kowa ya tashi buri a soyayya zai so ya sami mafi soyuwa daga cikin yanayin da mutum zai iya kasancewa a cikin soyayya idan namiji ne zai so a ce ya samu mace kyakkyawa mai ilimi 'yar masu kuɗi da dai sauransu duk dai kawai don soyayyar ta zamo ta cika da daɗi ta ko'ina haka ma ita ma macen za ta so a ce ta samu miji mai kyau mai ilimi mai addini da dai sauransu idan muka duba komai na duniya za mu ga cewa akwai daɗi a cikinsa sannan kuma akwai ɗaci ita kanta duniyar wani lokaci ka ji ka cikin farin ciki wani lokaci kuma kawai sai ka jika cikin damuwa ba tare da an yi maka komai ba haka ita ma soyayya ba a barta a baya ba akwai zuma a cikinta sannan akwai maɗaci asali ma ɗacin da ke cikin soyayya yawan shi ba zai misaltu ba a saboda yadda mutane suka ɗaukar cewa zuma ce mai matuƙar daɗi zalla a sannan kuma shi wannan ɗacin na soyayya ya fi tasiri a kan musamman masu soyayya ta farko saboda za su zo mata da zumuɗin cewa ai soyayya daɗi ne da ita mara misaltuwa to idan aka yi rashin sa'a kuma aka karya musu zuciya sai su ji ɗaci mai yawan da zai sa su ji gara ma su daina soyayyar ga baki ɗaya ya kamata ku san cewa ba haka ya kamata ku yi ba mai yasa kawai don ka samu matsala a soyayyarka ta farko sai ka ce duk soyayya ma ba daɗi idan kuma ya kasance cewa ta yi maka ɗaci ne saboda wani kuskure da kai a soyayyar ta kafa ashe kenan kai ne da laifin ba soyayya ba kamar dai yadda kuka sani cewa zama ba ta daina zaƙi haka ita ma soyayya koyaushe daɗi ne da ita idan ka ga bata yi maka daɗi ba to lallai kai ne kai wani abu ba daidai ba a cikinta ya kamata kusancewa soyayya ta zama dole a rayuwa saboda haka ban ga dalilin da zai sa don an samu matsala a farko sai a ce an daina ta ba bayan soyayya akwai sauran abubuwan rayuwa da ake samun matsaloli a farkon fara su shin su ma tunda an samu matsala kawai sai a ce an fasa misalin abubuwan rayuwar da ake samun matsala a cikinsu su ne kamar haka na farko shine rarrafe da tafiya a lokacin da yaro yake rarrafe a lokacin da zai fara tafiya sai yayi ta gwadawa wani lokacin ya faɗi ya ji ciwo amma hakan baya hana shi ya ƙara gwadawa haka zai ta yi a hankali a hankali har sai ya iya yaro ma kenan bai sare ya daina gwadawa ba na biyu kuwa shine kasuwanci sau da yawa mutum zai sa kuɗinsa a kasuwa amma idan aka samu akasi sai kuɗin su narke amma saboda ya san cewa wani lokacin riba za ta iya zuwa sai ku ga bai damu ba ya sake nemo wasu kuɗin ya sake sakawa a kasuwar ashe kun ga kenan rashin samun sa'a a farkon abu baya nufin babu nasara a cikinsa na uku kuwa shine noma haka shi ma manomi ya san cewa Allah ne yake kawo damuna mai albarka idan wannan shekarar bai samu amfani mai yawa ba hakan ba zai hana shi gwadawa ba idan wata shekarar ta zagayo. na hudu kuwa shine mai rubuta jarabawar fita daga sakandare wato SSCE shin idan ya samu matsala a farkon shi kenan sai ya ce ba zai ƙara ba mai zai hana ya ƙara gwadawa ko za a dace akwai mutanen da sai sun rubuta kamar sau biyar sannan suke ci kun ga kenan sake gwadawa ya yi musu matuƙar amfani na biyar kuwa ne. mai neman shiga makarantar jami'a haka wannan ma idan ya gwada wannan shekarar bai samu ba sai ku ga idan wata shekara ta zo sai ya sake gwadawa mai yasa ba zai ce ba zai ƙara ba saboda ya san cewa wata rana za a dace na kawo muku waɗannan misalan ne don in nuna mana cewa duk abin da yake da muhimmanci a rayuwa bai kamata don an gwada sau ɗaya ba a ci ba a ci nasara ba a ce an daina ko ba za a yi ba gaba ɗaya wai shin soyayya ba ta da muhimmanci ne a rayuwar wanda za a ce ba za a ƙara yi ba don an samu matsala ku tuna fa a soyayya ne muke nemo wanda ko wacce muke fatan mu kasance tare har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Idan kuwa haka ne, ashe kuwa ba soyayya ce abu mafi muhimmanci da ya kamata mu tsaya mu yi amfani da ƙarfinmu da iliminmu da kuɗinmu da komai namu don mu samu abokin zama ba. Ba wani dalili ne ya sa mutane suke sukar soyayya ba. illa karya musu zuciya da aka yi a baya a cikin soyayya abin tambaya a nan shine ko ƙaramin yaro ya san cewa soyayya abu ne mai daɗi to me yasa mutane suke faɗin irin waɗannan maganganu a kanta soyayya abu ce mai matuƙar daɗi amma lallai idan mutum bai tsaya ya fahimce ta ba to lallai zai iya ɗanɗana ɗacinta daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya samu matsala a soyayya sun haɗa da waɗannan na ɗaya shi ne shigar zumuɗi wannan yana faruwa ne ga waɗanda suka shiga soyayya a farko sanin cewa soyayya daɗi ne da ita da rashin sanin ɗacin da ke cikinta ya sa sai su shige ta da tunanin cewa ai daɗi ne kawai a ciki a ganinsu ai kullum farin ciki da annashuwa za su dinga samu daga soyayyar idan kuma aka samu akasi aka ɓata musu ko kuma soyayyar ta juya musu baya sai su ji ɗacin da ya fi komai ɗaci a rayuwa musamman ma da ya zama na cewa ba su taɓa ɗanɗana irin wannan ɗacin ba kawai sai su ji soyayyar ta fitar musu a rai suna ganin cewa ai idan suka sake yi ma hakan ne zai sake faruwa hakan ne sa nake kira a gare ku ya ku ‘yan koyo a soyayya, ha ha ha ha, ku sani cewa ba haka abin yake ba, akwai zaƙi a cikin soyayya, haka kuma akwai ɗaci, a hankali ake shiga cikin soyayya har sai an gane kanta. Ya ku waɗanda zumuɗin soyayya ya karya wa zuciya, ku yi haƙuri ku koma soyayya ginshiƙin rayuwa ce, amma kuma sai ku kula da sauran bayanan da za su biyo baya don ku kubuta daga shiga wani ɗaci na soyayya na biyu kuwa shine san maso wani abin da ake nufi da san maso wani shine ya zamo kina ko kana son wani ko wata amma kuma shi yana son wata daban kullum kana tunanin za ka iya jawo hankalin shi ko hankalinta zuwa wajenka irin wannan kamar mafarki yake mutum yana iya ɓata shekaru masu yawa yana tunanin zai iya jawo ra'ayin wanda yake so ɗin zuwa wajensa irin wannan son ba abin yi ba ne soyayya ra'ayi ce idan mutum ya nuna bayayinka to lallai ka haƙura shi ne ya fi wani abin haushin ma shi ne wasu su sukan yi irin wannan son ba tare da wanda suke so ɗin ma ya san suna yi ba don kuwa ba su faɗa mata ko masa ba idan irin wannan son ne ya sa zuciyarka ko zuciyarki ta kare a soyayya to kada ka zargi kowa sai ka zargi kanka ko kuma ki zargi kanki amma duk da haka kar ku damu lokaci yayi da ya dace ku samu masoya na gaskiya A cikin izzar ƙauna kashi na biyu za ku ji yadda za ku samu ingantaccen masoyi ko masoyiya cikin sauƙi.